jahannama junnatun aghasa bihi Allahu alwara fa huwa muznatun a aw ta tafayyau a harful hamza shi annabi Muhammadu ban ji ba kuma mai salati ai ko sallah ake yi bai ahlari ya ce in ka an ce annabi Muhammadu saboda sabo sai ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ba komai a kanka ba ba ali ba kabli don aikin da annabin ya kwadaitar da kai ne ka rika yi annabi ya ce mafi rowan marowata shine wanda aka ambaci suna na bai mun salati ba <laughs> saboda ko a karatu ko a wace munasaba in dai ka ji sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama to ka yi salati ko da yake an dan tattauna akan kadiyar akwai ayoyi cikin alkur'ani wanda suka faɗi muhammadu idan an zo ana sallah ana aka karanto wajen a ce sallallahu alaihi wasallam ko ba a ce ba aka ce to manzo Allah dai ga abin da ya faɗa amma kuma can a aikace ba mu ji sahabbai idan an karanto aya mai wannan sunan a cikin sallar suna cewa sallallahu alaihi wa sallam din ba to tunda ba mu ji suna yi ba sai mu haƙura ba za mu ba amma wanda sabo ya ɗauke shi ya yi ba da komai a sallar na laifi ko wata tuhuma kamar da bayani ya gabata shine shi mai risala mai ishiri ne alfazazi a nan yake cewa jaza'u muɗi'ihi sakamakon waɗanda suka yi annabi muhammadu ɗa'a shine haririn wajen natun. su samu tufafin alhariri a ranar kiyama su shiga aljanna su sa wannan tufafin wanda kun san wannan ayoyi ne na ƙur'ani suka faɗa ka gajeren misali ka karanta suratul insani hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura can ciki zaka samu inda zaka ji tufafin yan aljanna alharir anan mai shiri ne ai yayi daidai ko hmm. jaza'u mudi'ihi sakamakon masu annabi muhammadu da'a har suka mutu suna mai da'a haririn wajen natun su sanya tufafin alhariri tufafi mai leshi tufafi mai walwali kuma a cikin aljanna da ya zo baiti na biyu kaga nan jannatun aljanna kenan sai ce fada a ƙaunar kufarin ka rabu da magana kafirai mai suka ce suka ce wai Sabadu jinnatun wai tabin hankali ya same shi ce kai watsi da wannan magana karya suke ka taɓa mara musu baya ya ce to a ah, to shi kenan to naji ba zan yarda da magana kafirai ba da suka ce annabi na da taɓin hankali kuma wannan haka ne gaskiya ne to amma meye matsayin annabi muhammadu sai ce fama huwa illa min jahannama junnatun muhammadu ba kowa ba ne baicin shi garkuwa ne daga wutar jahannama ya zo ne ya zama kariya ya zama wato iyaka ya zama katangar karfe tsakanin al'ummasa da wutar jahannama shi sa shi da kansa ma ya ce wanda duk ya bi shi to ya shiga aljanna ya ce cikin ba wanda ba zai shiga aljanna ba sai wanda ya ki ah, ya za a mutum ya ki shiga aljanna ya ce a, ah, ai sinadarin shi ne wanda ya min da'a ya shiga aljanna wanda ya saba mun ya ki shiga a shiga ga gaskiya ne nan ma mai ishirina da ya ce manzon Allah kariya ne shi daga wutar jahannama kuma a wani hadisin annabi yake cewa da shi da al'umman nan tasa kamar mutumin da ya kunna wuta ne cikin dare musamman da damuna farko an yi ruwa din nan kun san kwari irin su shinge da makamantansu suna yawan yawo duk inda suka ga haske za su yi alkafura su fada ciki in ma wuta ce su kone gaba daya ya ce to kamar an hura wannan wutar ga wa'annan kwarin suna ta yau alkafura suna faɗawa sai wani mutum kuma ya zo yana ta karewa yana ta kakkare su yana ta tsare su ya ce to haka nike da ku in an ku ba a aiko ni cikin ku ba duk wuta za ku fada to aiki na shine ni kuma in ta kare ku kakku ku fada wutar in ta duk abin da zan iya in ta yi shi sa babu wani abin da zai shigar da kai aljanna babba ko karami wanda annabi bai maka bayani ba babu shi kuma bayan ya bayyana maka sai ya ce ka yi ƙoƙari ka aikata haka kuma babu abin da zai shigar da kai wuta komai ƙanƙantarsa wanda annabi bai bayyana maka ba kuma ya tsodatar da kai aikata wannan abin sannan kuma dukkan hanyar da za ta cicciɗa ka ka kai aljannar babu wadda annabi bai bude maka ba ya ce ka matsa kai ta addu'a bayan aiki na kwarai ka nace kai ta addu'a ya ce aljannan ma an za ka roƙa ka roƙi alfirdausi kai duk dai gata manzon Allah sallama ya riga ga mai madan adam ya ce to fama huwa illa min jahannama junnatun ya ce a bihi Allahul wara duk wata hikima a wannan don ce kuma duk wa'ancan matsayin da aka faɗa annabi yana da su kan wannan al'umma na cetonsu na ba su kariya na ba su tsaro da garkuwa daga wuta kuma ka ɗaukawa ko daga ƙashin kansa ne a'a sai ce a gasa bihin wara Allah ne ya ceci talikai da annabi Muhammadu ba wai abin yin kansa ba ne shi kansa a'a duka abin na Allah ne gaba ɗayan shi Allah ya yi nufin ya ceci wannan al'ummar to sabab ko sinadarin cetonsu shine annabi Muhammad sauraka faho muznatun annabi hadari ne shi girgije ne mai ruwa turawu sada wanda ke shayar da majiya kishi in ka ba annabi wannan sufar ya ce ta yi in wannan ba ta yi ma ba ga wata ya ce auzulatin ko kuma ka ce annabi muhammadu wata irin inuwa ce ta tafayya'u da take ta lullubewa lib lib lib lib in ka zo karkashinsa kayi kayi kayi gayan nasara ka tsira ka zo wato mafaka wadda take ta har abada kun ji irin washin da mai alfazaji ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan baitocin za a rubuta ta da ruwan zinariya saboda nagartarsu illa dai matsalar kuma an dan tafi gaba kuma sai ka ji kuma wani lokaci kuma an yi wani wajen ka san al'ada mai yabo galibi wuce gona da iri kamar yadda mai zambo shi ma galibi wuce gona da iri yanzu in ba zambo mai zambo mai wuce gona da iri ba shata yana ma wani zambo yana so ya nuna wannan mutumin a matsayin marowaci na ƙarshe ya ce wai baba don tsananin rowa in za ya kwanta bacci sai ya nannaɗa hannu kai ya mafarkin miƙawa <laughs> kai tun da kai ka taɓa jin zaman da ya kai wannan <laughs> mafarkin ma ya yi kyauta wannan abin na ta mai da hankali don haka da ya zo kwanciya bacci kai kana kokarin kana da kulho fala gida shi yana nemo zare Allah ya sauwaƙe Allah ya raba mu da sharrin masharranta to ina ka mun kai ƙarshen aya ko Allah ramba fatarabbasu bihi hatta in huwa illa rajulun fatarabbasu bihi dan haka wai ku jira wai mushrikai ne suke jira ku dan jira ku dan jira ku ga abin da zai samu muhammadu ai nuhu kai ko ashe nuhu don in ka bata daya duka bata duka ne dama su manzanni haka suke hmm. hatta hi ku dan sa mai ido zuwa wani lokaci za ku karshen shi qala rabbin sunni bima kadzabuni nuhu ya fara neman dauki da neman agaji mu bari sai gobe sai mu jona da ayat gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah Allah ya saka na'am

da Allah ya saka masu alheri ma Allah ya maida masu rubin rubin rubin abin da suka fitar jama'a ni ma kan a karanta tambayoyi ina da roƙon addu'a wajen ku akwai wani mai gidana wanda ya bani motar can da kuke gani ina hawa yana da garken shanunsa da tumaki daren nan da ya wuce an je an kore su gaba su saboda haka da Allah ya taimaka mishi da addu'a mutumin kirki ne mai ciyar da dukiya don addini ne sosai sunansa Alhaji Ibrahim Habib Yogurt na san ko nan Kano ba za a rasa wuraren sai da abincinsa ba haka daban-daban daban eh, an kore an kwashe shanun gaba da an da su da tumakin amen amen amen amen amen amen ba Allah ya ce malam muna shakawar da kuwa da kai zuwa Usman hmm? muna shakawa <laughs> eh gobe juma'a da rabuwa da malam bayan karatun gobe juma'a to hakuri na a yi dai ma dai ba mu so ba gaskiya gaskiya ne Allah saka muku da alkhairi ce malam dan Allah eh, kai mana bayanin ana ramma kenan ana ramma kenan ana ramma kenan ka yi أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da malam ahmad malamina ne sosai shi yasa a sunana sunana khalil yusuf ahmad yakan zanna gidan shi tsawon lokaci kuma mu je yawon wa'azi tun ibrahim bawa mai shinkafa iyali na sukan zo su zanna gidansa tsawon wata daya ta haka malami na ne kuma babban malami na ne allah ya saka mai da alkhairi kuma allah ya kara mai lafiya allah ya kara mai lafiya Allah sai wannan tambayar ke cewa mai yadda hukuncin wanda ya bi dan bid'a sallah ya zama dan bid'a shikenan sai dai gaskiya magana tana bukatar faɗaɗawa domin za ka garin wayansu nasoshi kama a sahihul bukari akwai maganar alhassan al-basri wanda yake halarta yin sallah bayan ɗan bida'a ya ce sallar ka ta yi kuma shi bida'arsa tana kansa to sai dai abin da ake lura da shi shine lokacin da su suka rayu bidoyin da ake kira bidoyi a wancan lokacin ƙidayayyu ne kamar cewa ƙur'ani halitta ne shine kawai irin bidiyoyin da aka san sun dan fara bayyana a wannan lokaci ko kuma yunkuri irin na movement na khawarij da waɗansu sunsuna sinsine haka na tashayyu wanda shi kan shi an ci lokacin bai fito fili ba irin waɗannan su ne 'yan bidoyin da aka sani a wancan lokaci irin wannan 'yan bidoyin ba a rabuwa da su 'yan ƙanana-ƙanana haka ko a nan masallacin ba za a rasa 'yan bida da tunanin ta dan makale mutane ana ta yi ba in ka ce ka kulle kofa gaba ɗaya duk nan bid'a ba za a bi sallah ba to kusan ba ma wanda za a bi kun kun fahimce ni amma malamai na sunna na gaskiya masu ilimi sun kasa bid'a kashi biyu sun ce akwai bid'a mukaffira mukhrija anil milla bid'a wadda tana fitar da mai ita daga musulunci akwai kuma wanda ba ta fitarwa to wanda ba ta fitarwa sai a yi dai ta kokari a nisance ta don duk dai sharri ne tunda annabi din ya kulla kofa ce kullu bid'atin saboda haka da wadda ba ta kafirtawa da wadda take kafirtawa so samu ne duk a guje su ina fata an fahimta ah, amma wadda take kafirtawa in har ita ce bi mai yin ta to ka yadda da shi kun zama ɗaya Allah ya sauwake sai tambaya ta da kawai za ka yi da shi shine duk sanda ya taso ka yi ta'awuzi kawai sannan ka fitar zuciyarka ka tashi daga wannan tunanin kawai ka yanke wannan tunanin ka yi wani wajen da shi ba ka da abin da za ka yi ka samu maganinsa illa wannan haka annabi ya koyar da usmanu ibn abil as radiyallahu ta'ala anhu shi sai ya ma zo sallah sannan wasu wasan ke zo mashi ya zo an tura shi gwamna ya wakilci manzon allah a wata ƙasa wannan waswasin ya hana shi sakat dole sai da ya dawo madina ya zo ya tambaye manzo Allah ga fa halin nake ciki duk sanan na kabbara sallah ba na iya tantance a wata raka'a nake a daidai ina yake kullun abin zai taso mai annabi ya ce za ka shaidanu yuqal lahu khinzab wannan wani shaidani ne ana ce shi khinzab shi da ma inda ya kafa kenan ya bata wa mutane sallah ya ce fa iza a hasastahu duk sadda ka ji ya motso maka yanayin ya zo maka kawai falta awuz billahi kawai ka ce wuzu billahi shi ɗan rajim kawai ka ci gaba da harkar ka na'am wannan yake tambaya cewa ya zai kuma idan mutum ya bata masa wata ainihin wando ya wanke wurin amma yana ganin gurbin sallarsa a dan shin gurbin ba komai in dai ka wanke in dai ka wanke duk da galibi mazi bai cika yin haka ba in dai ba abin ya hadu da kazanta ba mani shine yake wannan shine yake barin athar ɗinsa in an wanke za ka iya ganin athar ɗinsa amma galibi maziyi ko maziyi kusan ɗan wani fitsari ne bai cika kama tufafi ba kamar da ce sai dai in akwai shi wandan kansu dama ya yi datti sai dattin ya sa ya abin amma matukar dai ka san ka wanke ka motsa mun da mun yi bayanin wankewa duk wankewa sai an cuɗa kun gane ka zuba ruwa ka murza ka sa ka ɗauraye shikenan ka ci gaba da aikin ko maniyin ne don ka ga shaida shaida ba za ta hana ka ci gaba da ibadar ka ba ah, kuma menene hukuncinsa shi mazi wato ainihin azumin farilla azumin farilla in dai mazi ya fito ya karya azumi wadi ne ya karya azumi akwai bambanci tsakanin wadi shi wadi ne makwacin fitsari ruwa ne mai kamar ruwan goji kabewa kusan ruwan kabewa ko za a gan shi kar ba kuma nono nona ba a na yi kuskure mai wannan kala shine maziyi zai fito kar babu ba nono nona ba maziyi kenan shi sai da sha'awa yake fitowa shi ne idan ya fito sai ka wanke zakarinka dukan shi tushen zakarin duka tun tsawon abin nan sai ka wanke bayan ka wanke kuma ka wanke inda ya taba ka a jikin tufafinka shi ma wancan mazi za ka wanke duk inda ya tafa. domin duk an kirga shi a cikin najasa dukkansu najasa ne amma bambancin shi ne shi wadi mai ruwan nono shi kawai za ka wanke inda ya fito ne kadai amma shi mazi shi baya fita sai da sha'awa ko tunani na jinsi shine yake saba fitowar mazi to shine sai an wanke zakari dukkansa ina fata an bayanta. kowanne ya fito maka ya karya maka alwala amma na farkon mazi shi ya karya azumi ya bata azumi amma wadi baya bata azumi sai dai ya bata alwala kawai kuma galibi wadi kamar da bayani gabata ko gaban fitsari ko bayan fitsari ya fi fita shi ba ruwan da wata sha'awa ba alakarsa da sha'awa ba ne mazi shi ne yake da alaƙa da sha'awa shi ne mai bata azumi amma baya sa ka fara azumin kawai za ka rama mani ko shi ne zai sa har a yi kafara saboda haka sai a kiyaye ina fata na ba da definition din ya ya na? so amma Eh, eh, kaman lokacin kwanciya bacci ne kila a bacci ne kai wani mafarki wanda mara kyau ko na firgici ko na dai wani abu na damuwa shine idan kai wannan addu'a din za ka yi tofi a bangaren ka na hagu na dama sai ka kwanciyar sai ka juya kwanciya in da bangaren hagu kake to sai ka juya zuwa ɗaya bangaren sai ka ci gaba da baccinka amma shi wanda zai zo maka cikin sallah ba wani tofawa da za ta <laughs> a ni ban ma taɓa karanta ma'al hunsayenin ba kan ce dai azzakaru zakaru kulluhu ban taɓa karanta ban ma taɓa ji ba gaskiya amma dai ina jin dai kila wallahu alam mai wa magana ba za ta zama mai ƙarfi ba mai ƙarfin dai wadda ta tabbata a hadisance hadisi tabbas ya ce ka wanke a azzakarinka gaba ɗayansa saboda fitar maziyi na'am Allah ya <laughs> kara mana baki daya ni ma na gama dai kamar ban ma dai so in tashi ne ko ya aka ne tun kafin goban ta zo